والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya yi daidai da 25 ga watan januwari shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 27 bismillahirrahmanirrahim eh, da manta ana cikin magana akan kada mutum ya ɗaiba tsammani don ya ga bai fara karatu da wuri ba kila an ce karatu cikin ƙuruciya ya fi kuma karatu cikin ƙuruciya an fi samun ilimi to wani zai iya tunani to tun da haka ne kuwa ya nuna kawai ni tun da na riga na manyanta in bar neman ilimi to shine aka ta kawo mana manya-manyan malamai da suka zama to imamai a janibi na addini an samu wasu sai da suka manyanta suka yi karatu kuma an kawo tarihin mutane kamar alkafal asabir wanda an ce zai da kai shekara talatin sa'annan ya fara jin yana ɗan so fara neman ilimin fiqh kuma yazo ya nemi ilimin fiqh ya zama to imam a wannan fannin ko ta saboda haka wannan sannan yau za a shiga cikin ibn hazm al-andalusi a zahiri wanda muna jin labarin shi na'am wa hada imam az-zahiri zahiriya ga imam az-zahiriya nan ibn hazm al-andalusi kama haka anhu abu muhammad ibn al-arab mutum andalus mm. ba balarabi bane shi bature ne dan andalus shine garin spain a yanzu da haka imam imam ibn hazar al-andalusi kama haka anhu abu muhammad ibn al-arabi kamar yanda abu muhammad ibn al-arabi ya karɓo mana hikayarsa fa'ila yana cewa fama abu muhammadin filizara abu muhammad ya zauna a cikin ministry wuludi ya zauna a cikin wuzara tun lokacin da ya balaga har lokacin da shekararsa ya kai 26 baba yake cewa innani balagtu ila hadha sin lalle ni na kai ma wannan shida na cimma wannan shekaru wa ana da adari kaifa ujibu salatan min as-salawat ni alhali ban san yanda zan dora wani sallah daga cikin salloli ba na kai shekara 20 da wani abu 26 amma ban iya gyaran sallah ba hmm. idan sallah na ya lalace bai iya karbilau bai iya ba ji ba haka nake gudanar da al'amari na na addini kana dace ne hazm ne tsada da ilm to abin da abin da ya motsar abin da ya tunkuda ibn hazm ga neman ilimi kama asbarana an nafsi kamar yadda shi da kansa ya bamu labari ga kansa ya ce kana sababu ta'allumin fiqh ya ce ya kasance sababin koya na ga ilimin fiqh an shahidtu jama'atan ya ce wata rana na halarci jana'iza da sai na shiga masallaci sai na zauna da na shiga masallaci sai na zauna ban yi tahiyatul masjid ba don manzo Allah ya ce idza jaa ahadukum masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlisa idan ɗayan ku ya zo masallaci yayi raka'a biyu kafin ya zauna to ni sai gashi na zo masallaci kawai sai na zauna ban yi gaisuwar masallaci ba فقال لي رجل Ya لما تيجي تشيمون فصلي تحية المسجد كاشك يسلى ركاز كاشك يسلى جيزو مسلاتي mutumin ya mai magana ne da faɗa ma kai baka san cewa in an shiga masallaci ana gaisuwa masallaci ba ka shiga yin sallar raka'a biyu a kuntu gani ba za ku cika 20 sana to ni kuma lokacin ba ga yaro bane na kai shekara 26 fa kuntu raka'ati shike na sai na miƙe nayi wannan rakatul fajr na nayi wannan tahiyatul masjid nayi wannan raka'a din falamma raja'na min salati ala janaza to bayan ko an gama da wannan ko mm. to wata rana yayin da muka dawo daga sallar gawa din da kalfin masjida sai na shiga masallaci kuma a da tudu ruko sai na yi gaggawa zan yi nafila zan yi gaisuwa masallaci domin kada wani ya ƙara jiran mu mm. tunda shi da san ka'idan ba san lokacin da ake yi da lokacin da ba a yi ba ce mm. to yanzu ni ma kada in zauna bari in yi raka a biyu kada wani ya ƙara zuwa ya mun wannan faɗa din fakila li iblis iblis

sai wasu sashen masu makwabtaka da shi sai suka ce masa a balagta hadasi shin za ka cimma wa'annan shekaru 26 walam ta'lam bi anna tahiyyat al-masjid wajibatun kai baka san cewa kai so masallaci wajibi ne? ka kai wannan shekaru qala fa qultu wa a yace to tun daga lokacin na mike bani jayayya ba sai na mike na yi tahiyyatul masjid wa fahimtu isharat al-murabbi sai na fahimci isharar mai tarbiyya a gare ni fan sorabtu wa kar haziltu hmm. yake sai na juya alhali na yi bakin ciki na damu da yadda aka mai da ni jahili an gane kowa yana mai da ni ban san abin da nake yi ba hmm. kuma kada a manta a lokacin ba ya san lugar larabci hmm. ya iya larabci sosai ba shi da matsala dangane da luga na ba dangane ana iya samun mutum ga ganshi gogaggi ne wajen larabci a bai san komai kan fikiyo ba abin da yake da alaka da hukunce-hukuncen sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu da auratayya da ciniki da gado ba abin da ya sani amma in yana larabci yau kashe shi ne siba wayin zamanin su an gani? ta so da mutum ya goge wajen larabci ba ya nuna malami ne ba larabci yare ne kamar Hausa yawa abin da sa larabci ya samu daraja ya zama yare na addini yawa ana iya samun kirista ya zama profeso a lugar larabci in kan je garuruwa irin su oxford oxford university can a kasashen turai can wannan um, ingila da za ga professor wani zai ga william ne daga james ne shi zai koya ma lugar larabci zai koya ma nahawu da sulhu da balaga da komai amma ba arme ne ba abin da ya hada shi da musulunci bil hasali ma ya kori wannan yaren ne don ya yi faɗa mada addini suna ba gane wannan su ba ka ibn hazan ya iya larabci amma matsalarsa bai san komai kan addini ba to abin yana ta damun shi ustadi lari rabbani sai na cewa malami na wanda ya mun tarbiya na larabci dullani ala dari faqihi abi abdullahi bin duhun ka shirya da ka nuna min gidan alfaqi masanin fiqhu abi abdullahi bin duhun akwai wani babban malamin fiqhu a wannan zamanin ce da Allah a shirya da ni zuwa gare shi wala fa qasadtuhu wa alamtuhu bima jara sai ce sai na dubare shi na dubari alfaki abi abdullahi ibn dahul sai na sanar da shi duk abin da ya gudana na irin wulaƙancin da aka mun aka ce aka nuna ni jami'i ne fadalla ne alamun wasa malik to shi kenan sai shiryar da ni zuwa ga littafin buwa ta malik da shi na fara karatu imamu zuwa na zamanin sa ya fara karatu ne da buwata. bai fara karatu da uswatul hasana umdatul hakam bulugul maram riyadu salihin a tafi a tafi a tafi zuwa ga buhari ba na matan gani so karatu ya danganci a alfatuwa ta kaddaru zamanan wa makanan wa shikasan wa ahwalan kowane gari da irin tsarin karatunsu kuma malami in zai sa littafi ga ɗalibi yakan duba irin kwarin da dalibi ke da shi da irin basiran shi sai ya jarraba shi da sauransu an gane kada wani ya to me za a fara ka kasa ba aka yi muwatsa saboda ka kuma ta gogagge ne a larabci ya iya larabci yanzu za a san sashi a hanya ne a nuna mai ka'idodi yadda ake fasara yadda ake fasara littattafan bidiyo da littattafan hadisi ba kamar yadda yake yin abin shi na luga da adab bane to sai an nuna masa an gane ko to zuwa ka sai aka shirya da shi zuwa ga ya sanya muwatsa na imam malik ta bada tumiyi alayhi sai na fara karatu muwatsa imam malik a gare shi a wajen ibnu dahul ibnu dahul yahya an-nahawi to kun ga Kunga wannan tarihi na ibn hazm kenan ya fara karatu na addini shekara 26 kada mutum ya ɗaya ba zamani hmm? ya ce to dukkan da na kai shekara kaza ina ganin da wuya na zama malami kana iya zama imam ma in ka daji in kuma Allah ta'ala ya maka ainihin gyaɗan dogon misali hmm. na'am yahya an-nahwi sannan akwai wani mutum ana kiran shi yahya an-nahwi ya a tarjamatihi ya zo cikin tarihin sa annahu kana mallahan shi ya kasance matukin jirgi ne shi shi inda ya ware kenan yu'abbiru nasa fi sakinati yana ketarar da mutane a cikin jirgin ruwa an mutum na so ya ketara rafi zai shiga jirgin wani yahya sai yahya ya tsallakar da shi wa kana yuhibbu al-ilma kathira to ya kasance yana son ilimi sosai fa idza abbara ma'ahu qaumun min dar al-ilmi wad-darsi idan mutane suka dan suka ƙetar rafi tare da shi daga ainihin darul ilm wani waje akwai wani waje wajen karatu ne gidan karatu ana kiran su, darul ilmi wa daras ke kana bi jaziratil iskandariya wanda yake can tsibiri na iskandariya tajawazuna fima madalahum min an-nazari wa yatafawazun sai su ringa tattaunawa wannan ya karanta ya ba wannan wannan ya karanta suna tattaunawa kan ilimi hmm. shi dai kawai yana tuka za a ciki ba abin da zai iya cewa hmm. an gano wani ku hmm. Yawwa, suna tattaunawa eh, wato kuma suna wannan ya tafawazu wannan ya miƙa wannan wannan ya miƙa wannan da abin da suka ji na karatu sai ran shi ya beganti ga karatu saboda kullum yana ɗiban ɗaliban ilimi an gane to ɗiban ɗaliban ilimi shi ma sai ya sa mai sha'awar nema ba zai hana ni karatu kullum kawai zai zama direban ɗaliban ilimi to ni ma bari ni ma zama malami ko zama ɗaliban ilimi kamar su falamma qawya ra'ayi fi talab al-ilm a lokacin da ra'ayinsa ya karfafu ga neman ilimi ya gamsu yana so ya karatu fakkara fi nafsihi sai yi tunani a cikin ransa Ba fa qala laqad balagtu ni li fa wa arba'in sana'a. Ya ce hakika na kai shekara arba'in da yan kai amma tabaiki bi shay'in ban yarda da wani abu ba wala araftu ghayra sina'ati almalaha kuma babu abin da na sani in ba sana'an tuka jirgi ba kawai abin da na iya kawai shine sana'a na tuka jirgin ruwa fa kaifa yumkinuni ana ata'arrada li shay'in min al'ulum to yaya za a yi cikin shekaru 40 da wani abu in iya fituro da wani abu na ilimi an gane ya za a yi in faru wani abu na ilimi cikin wannan shekaru wa fi ma huwa yufakkir ana nan yana cikin tunani yana cikin tunani idan a nan latan kali hamalan nawa ta tam can sai ga wata tururuwa yana ganin shekara arba'in duk wanda ya kai wannan kawai ya jira mutuwa kawai sai dai ya karatun nawo a can aljanna ba a nan duniya ba hmm. eh akwai wanda yake miƙa wuya ce shi dai gaskiya karatu dai yana dai dai Allah ya sa ya shiga aljanna anan yayi amma a nan duniya ya sallama to shi wannan bawan Allah yana cikin tunani ya za a yi mai shekaru irin nawa ya yi karatu an gani can kawai sai ga tururuwa mm. ta ɗauki wani ƙwallon dabino ta hurru mm. tana wucewa tana hawa kan bangu ƙwallon dabino a bakin tururuwa mm. ka san dai abu ne mai girma kuma ta ɗauka tana tafiya tana so ta hau sama da shi eh, izra'a namlatan qad hamlan nawata tamri eh ta ɗauki nawata tamri ta ɗauki ƙwallon dabino tamr ba tamuru bane kenan hamalat nawata tamrin mm. idafa ne mm. hamalan nawata tamrin mm. ta ɗauki ƙwallon dabino wa hiya da'ibatan tas'alu biha ita a dawwame tana ta hawa sama da shi tana ta hawa sama wa qa'ad minha to in ta hawo sai wannan ƙwallon dabino sai ya faɗo daga bakinta fa'adat wa akhadatha sai ta ƙara dawowa ƙasa ta ƙara ɗuma ƙwallon dabino ta hau sama ولم تزل تجاهد mirara. ba ta gushe ba tana ta kokari sau da yawa sau da yawa hatta balaga bil mujahadati da. hatta cimma bulbulin ta da kokari ya fado ta dawo ta dauka ya fado ta dawo ta dauka an gane ba ta ɗaya ba tsammani ba har sai da Allah ya bata nasara ta iya haihuwa da wannan da dabinan fa qala sai shi wannan ya haya annahu din sai ce idan kana hadha al hayawan da'if in har ya kasance wannan dabba mai rauni a dibala ga ghadahu bil mujahadat wal munasaba in har zai iya cimma burinsa in har ya iya cimma burinsa hmm. da kokari da kuma wahala hmm. sai da ya kokari ya wahala amma Allah ta'ala ya taimake shi ya iya tsallakewa da shi fa ana al-harin an ablu ghadbi bil mujahada to ni na ku cancanta in cimma burina da kokari hmm. fa insha Allah zan yi kokari sai na zama malami fa kharaja min waqti kawai nan take sai ya fito daga wannan lokacin ba a safinatan ya ziyar da jirgin ruwa wala ji madar al'im ya lizimci gidan ilimi wa mada ya je aka je ya fara daga farko hmm. wa mada ya ta'allamu nahwa wal lugha sai ya fara karatun ilimin nahawu da lugha wal mantiqa ya fara ya koyi ilimin mantiki fa bara'a fi hadhihi al umur sai ya kware a cikin wannan ilimuka wa'annan ilimuka guda uku hmm. ya zama to gogagge har sauran mutane sun yarda cewa shi imami ne a wannan fannin da hmm. annahu awwal maftada alaiha domin wa'annan ilimin su ne farkon abin da ya fara da su nusiba ilaiha sai aka jingina shi zuwa gare su aka ce ya haya an nahawu wa shahara biha kuma ya shahara da wannan ilimi na nahawu wa wata wada kutuban kathira kuma ya zo ya rubuta littattafai da yawa hmm. ya yi rubuce rubuce akan nahawu ha wa yahya hadha iltaqa bi amr bin al-as wannan ya haya din hmm. ya gamu da sahabun manzon Allah amr bin al-as wa ujiba amrun bihi kuma amuru ya yi sha'awar sa hmm. saboda ya ga irin kokarin shi mutum shekara arba'in da wani abu har ya zama to malami har ya zama to imami musamman ma a cikin wannan ilimi mai wahala na hau sarku balaga ire-iren wayannan fannoni wanda wanda manyan mutane ma suna shan wahalarsa alhassan bin ziyad qala anhu zarnuji ai eh, akwai alhassan bin ziyad wato imamu zarnuji yayi magana game da shi da kala hasan bin ziyad fi tafakkur eh hasan bin zayyar ya shiga cikin neman ilimin fikihu wa huwa ibnu 80 sana yana da shekara 80 kankar ne ko to kaga ai sauran kadan akai shi kabari amma ba lokacin ya fara karatu ilimin fikihu nan da duk ana so a nuna mana kada mu dai ba tsammani daga ramin Allah kawai in kana sha'awar yin karatu kawai kai ka roki Allah ya sanya maka albarka an gane mm. kowanne daga cikin mu nan kare ya dai ba tsammani zai iya zamantowa imami daga cikin imamai a cikin fanni na addini in dai kana yi da gaske zaka nema to insha Allah Allah ta'ala zai taimake ka wallazi da jahadu fina lanahdiyannakum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin na'am walam yabid 'ala al-firash 40 sana shi wannan bawon Allah bai kwana akan shimfiɗa ba shekara 40 an gani hmm. kenan ya dade a duniya hmm. ya shekara wajen nawa kenan ya fi shekara 120 hmm. tunda ya fara neman ilimi shekara 80 kuma bai kwana akan shimfiɗa ba yana so lalle sai ya zama to fakihi shekara arba'in yana ta gogayya da ilimin fikihu الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الحسن القناعي المتوفى سنة 728 الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الحسن القناعي wanda ya rasu hijiran annabi na 728 istaghala bil ilm ya shagartu da neman ilimi wa huwa ibn 30 sana yana dan shekara 30 wa bara fil wa ya goge a cikin ilimin fiqh da nahw sai da ta hanyar neman ilimi zai zama gogagge a fannin fiqh da nahw kana yahfazu arba'a mi'ati satrin fi yawmin wahid ya kasance yana haddace sadara 400 a rana daya sau ba sadara 400 to wannan me za ku ce da a ce ya fara neman ilimi yana karamin yaro da ya fara neman ilimi da kuruciyansa ai ba karamin abubuwa zai haddace ba to sai zama to ya fara neman ilimi yana shekara talatin masu karin magana suna cewa hibdul gulani sagir kan na kashe filhajar wa hibdul rajuli ba da ma ya buru karkita ba sai alal ma haddan karamin yaro kamar zane ne akan dutse yaro karami abin da ya haddace yana tabbata sosai ga yadda kasar zane akan dutse wa hibdul rajul ba da ma ya buru amma haddan mutum bayan ya riga ya girma kalkitabati alal ma kamar rubutu ne akan ruwa yana shi wa fiyu za ga hadda ya gudu amma wannan bawan Allah ga shi nan shekara talatin ya fara karatu ya zama gogagge cikin fiƙi gogagge cikin nahau har ma yana haddace sanara ɗari hudu a rana ɗaya abu mala alal ibada sannan zai fuskanci ibada ta fara laha an gane ya bada dama ya bada lokaci sosai akan ibada har Allah ta'ala ya dauki ransa mm. eh sharhu suna na barbahari بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بإجماع المسلمين ya وانا يشابه na ɗari da bakwai daga tsakiya ƙauluhu cewa da ya yi da ijma'i na musulmai la min hada kada a fahimta daga wannan annahu la budda min ikhtiyari muslimi na cewa ba makawa sai musulmi dukkan gaba ɗaya sun zaɓa sun shugaba ba sharadi bane ya ce sai dukkan musulmi sun zaɓi shugaba walakin yahsulu dhalika bi ijma'i ahli al-hal wal aqd shugabanci yana tabbata da ijma'i na mutane masu ruwa da tsaki stakeholder ahli al-hal wal aqd masu ruwa da tsaki su su zauna su zaɓi shugaba an ce masu ruwa da tsaki masu kullewa da kwancewa su ne wato manyan malamai ko kuma mutanen kirki wanda kowa ya sallama musu da kirkin taka an gane ko ga ilimin addini ga tsoron Allah da zahiri ga kuma kiyaye dokokin Allah ɗin to sai an za a zaɓi shugaba wato ba wai irin tsari na demokradiyya bane tsarin demokradiyya kawai kowa an ba shi dama ya zaɓi shugaba da ɗan kwaya da ɗanki a ta ɗankin nafa insha Allah za a kai mai akwati na zaɓe shi ma ya zaɓi shugaba ina ba kan gane a tsarin demokradiyya ɗan luwaɗi ɗan kwaya karuwai suna yin zaɓe to kai a ka mutumin ban za ka ce ya yi zaɓe zai zaɓen ma na kirki ko wannan shi ne shi dama bature dama ba wai so yake a samu maslaha ba shi yana so a ci gaba da lalacewa ne shi yasa sai sanya yan kwaya da yan kaza da yan kaza da yan kaza su za su yi zaɓe kuma bature saboda ya cimma burinsa a tsarin dimokuraɗiyya mutane su ke zama su rubuta haram da halal ya ce a cire maganar addini da ma liƙaisar liƙaisar wa malin lahi lillah ka bar abin da yake na sarki kaisar ka bar mai nashi haƙƙin Allah ka bar mu Allah kaisar mulki Allah masallaci kotoci haka ka ɗauka. sa abin da ya shafi Allah a bauta ne ana fita daga masallaci an gama da maganar Allah sai a koma maganar kaisar dokoki daga kaza fa wannan tsari shine tsarin demokradiyya mutane in kun yi in kun ga rashin sa dan kwaya ya hau da kuma dan kidnapper ko dan cultivin to zai iya sanya hannu ya halatta ya halatta luwadi ya halatta zina ya halatta auren jinsi kuna fata gani yanzu a halin da muke ciki yanzu ana a kasar nan turawa suna ta kokari zamanin obama ya yi kokari yadda a cikin majalisa cewa lalle yana so a majalisa a rubuta cewa daga yau najeriya ta yarda da auren jinsi yan najeriya da yake ba al'adarsu ba ne abin ya dan musu babbar kwai da kiristocin da musulmi suka yi da abin to a wannan gwamnati ma yanzu wannan lokacin trump shi kirista ne da kuma wanda yana fada da abin lokacin trump shi bai yarda da auren jinsi ba ya yi fada da abin a amerika ma lokacin shi to da ya sauka wannan da ya ce yanzu sai ya kara dawo da abin yace dole ne 'yan najeriya su yadda da auren jinsi ko a samu takunkumi kuma in ka duba maganan yadda ko rashin yadda ba ba daga Allah ake dubawa ba ku mutane in kun gamsu lalacewar ku ya kai duka sa hannu wannan shine demokradiya government of the people for the people and by the people ba government of God from, from God ba wani God a ciki kawai people ne from beginning to the end kawai mutane su ke zama idan lalacewa mutane sun kai ba su da aƙida to duk abin da amerika ke so za su za su halatta shi idan mutane suna da ɗan addini to za ka ga wato amerika za ta iya cimma burinta na duk abin da take so ba sai dai wasu sashe daga ciki to saboda haka ba sharadi bane a ce wai dukkan mutane sun zaɓi shugaba a samu dattawa na kuma an ce dattawa ba na gaskiya ba fa irin na demokradiyya ba na demokradiyya ko ɗan ce da tijani a tsarin demokaradiyya duk wanda ya ci zaɓe aka zaɓe shi ya zama dattijo su za su zauna su tsara doka to a tsarin musulunci dole ne dattijo bi ma'anar kalima kana ganin shi kaga dattijo ana ba gane to shi ne ka kafi ne fi ahli abi bakr radiyallahu anhu yau kamar abin da ya faru zamanin abubakar su waye suka zaɓi ainihin shugaba a halli wal aqd ne hmm. kan hasu fi khilafati usman kamar abin da ya faru lokacin shugabancin usman hmm. lokacin shugabancin usman shi dukkan mutane ne umar ya sa suka zaɓe shi lokacin da umar lokacin da umar ya ga cewa fa lallai wannan ciwo ba zai tashi ba ai ya kira kwamiti na mutane shidda wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yarda da su ya kira su wanda cikin su akwai Usman bin Affan akwai Ali bin Abi Talib akwai Talha akwai wai manyan sahabbai ya kira su ya ce musu ku nan manzan Allah ya rasu yana mai yarda da ku ku ne kwamiti na shura na manzan Allah dama su goma ne wani na mutane goma da aka masa bishi da aljanna to a zamanin umar akwai mutane shida da suka ragu ban da shi in haɗa shi bakwai kenan shi ne sai umar ya ce to kuɗin nan a cikinku ku tsaya ku zauna ku tace ku fitar da shugaba duk wanda aka zaba a cikinku na yarda a cikinku a screening duk wanda aka zaba na yarda ya zama shugaba saboda haka sai ce saboda haka da a ce abu ubaida amir bin Aljarra yana raye wallahi da shi zan zaba so na ji manzo Allah ya ce li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi umma abu ubaida al-jarrah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma suna da amintacci amintattu amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida al-jarrah tunda baya rayi tun na yarda da ku ku tsaya ku screening a lokacin bayan ya riga ya rasu ya ce ku sanya kafin ya rasu ya ce ku sanya abdullahi bin umar daga cikin masu zaɓen shugaba amma ba shi ba za a zaɓa da shi ba shi kawai mai ba da shawara ne akan zaɓen shugaba amma shi ba ba za a zaɓe shi ba yana gefe Shi ne nan take bayan umar ya rasu sai kawai nan take aka taru mutane shi suka taru nan da bayan sun taru sai kowa ya watsi kowa ya watsi ya kabar aliyu bin abi talib da usman bin affan kowa ya watsa ya bari su biyu to shine suka tsaya kyan suka tsaya ba wanda ya motsa to shine sai abdurrahman bin awab ya ce in kun yarda ku ba ni dama zan yi adalci in zaɓi wanda ya dace daga cikin ku suka ce sun yarda kun yarda suka ce sun yarda shine ya je screen ya je ya bincike ya bincike mutanen kirki ya yawo ya je wannan gida ya je wancan gida yana binciken mutanen kirki me za ku ce game da Usman bin Affan da Aliyu yace wala duk binciken da yayi babu inda mutane suke ganin wanda ya fi cancanta ya yi shugabanci kamar Usman bin Affan shine da yazo yace to wala na iya bincike a tsakanin da Allah mutane ba sa daidaita kowa da Usman suke nan take akai bai ga Usman shi ma Aliyu ya mika wuya kan wannan shugabanci mutanen kirki suka zaɓi mutanen kirki amma ba yadda za a yi mutanen banza su fitar da abu na alkhairi ga al'umma eh innal ladina shura lalle wa'anda suka zabe su su ne ahalin shura eh akwai bambanci tsakanin shura da kuma demokradiya don wasu na cewa demokradiya shine shura shi demokradiya yana neman shawaran yan kwaya ne da yan luwadi da yan masu auren jinsi shi kuma musulunci yana neman shawaran dattawa na gaskiya ko ba su da yawa dattawa talatin za su wakilci musulmin Najeriya gaba daya a ce mana so ku tsaya duba mana shugaban da ya dace kan mu yi nadama dattawa na hakika na matan gani to saboda haka su ne suka zaba wanda suka zaba su ne ahli shura wa humul asha wa humul baquna min al-asha al-mubashshar su ne wa'inda suka ragu kwamitin mutane shida da suka ragu daga cikin al'ashara al da bil janna taru fa thabatat imamatu sun zabe shi sai shugabancin shi ya tabbata an gane ku hmm. ولم يأتر ولم يأتر أحد على ذلك باب wani wanda ya jayayya da wannan babu wanda ya ce ai duk ya kamata a ce duk mutanen duniya ne ko duk musulmi ne ya kamata su zaba a'a wacce ana sa wakilci ne ba kowa yake da hankali da zai zaba abin da ya dace ba eh bal ajma'u ala imamati usman radiyallahu a sun yi ijma'i akan shugabanci akan imamanci na usman radiyallahu anhu qawluhu la yahillu li ahadin an ta laylatan cewa da yayi baya halatta ga wani daya ya kwana dare daya wala yara an laysa alaihi imam wato baya ganin cewa babu imami tare da shi barran kana aw fajira na kirki ko na banza baya halatta mutum ya kwana dare daya yana ganin bai da shugaba baya halatta ka kwana dare daya ka ce kai baka yarda da shugabanci wanda yake shugabanci ba bai halatta ba هذه مسألة مهمة جدا شيخ فوزان الله يمسر هذا yace wannan matsala tana da muhimmanci sosai wai annahu la yajuzu lil insan an ya da an jama'atul muslimin hmm. cewa baya halatta ga mutum yayi tawaye daga jama'an musulmi hmm. inda an ga zaɓi shugaba ka miƙa wuya ga shugaban hmm. ba sai shugaban ya zama to mala'ika mai faffike ba na'am wa yashka afafa baya halatta ya tsaga ainihin sanda na biyayya innahu in fa'ala zalika in ya aikata wannan wa bata laylatan wa laysa lahu imam ya zama to ya kwana dare daya alhali ba shi da imam ya take da imamata wanda yake kudurta shugabancin sa fa hada fa qad khala riqat al-islam to wannan ya tube rigan musulunci ya tube igiyar musulunci daga wuyarsa kuna ne ai in dai misalin ga shugaba an zaba yake shi bai yarda da shugabancin wannan mutum ba alhali shugaban da aka zaba ba wai ya yi ridda bane an gane sai ya yi tawaye to ya tuɓe igiyar musulunci ko rigar musulunci daga wuyansa a nan ana nufin ya yi rida shi mutumin da ya ƙi yadda ya zaɓi shugaba ya ƙi yadda ya mu baya kafiri ne shi ba ana nufin kafiri ba ne shi an gane wani ko yawwa ana nufin mai sabon Allah ne dan tawaye ne da sauransu ma'ana annahu kana ma'al muslimin ma'ana ya kasance tare da musulmi musaddiqan al muslimin kuma yana da alaka mai karbi tare da musulmi fara da an ta'ati al-imam a lokacin da ya fita daga da'a na shugaba to lalle ya yanke alaka da musulmai ba ana nufin ya kafirka bane hmm. ya yanke wannan alaka ta bangaren shugabanci misalin kananan tumaki allati yud'a ala hablum wanda ake sanya musu igiya dogo hmm, wa da darakat a cikin shi akwai matakala matakala mataki sai fiha ru'usu sigar al-gana eh wanda darka din nan hmm. wato kawuka na ƙananan tumaki na shiga cikinta hmm. ah, eh, ana sanya shi ana za a yi giya haka sai a sa a wuya hmm. don ya tsare shi daga hmm. daga facewa ko ribka ana kiran shi rib wani nau'i ne na igiya da ake kewaye shi a sami shi a wuya don kare ya bace fashabba hashtima al-muslimina ala imamin bilali sai kamanta haduwan musulmai akan imam da haka ومن خرج عن طاعة الإمام دو وند يفتا يتاواي لك بيئيا كإمام فقد خلع هذه الربقة تو حقيقة يتشل وانا إجيا لك ويانسا وتعرض للضياع كما يبجرو لكان زوا كتوزلتا للدعاء دو كما يبجرو لكان زوا كتركيتي والأهواء كذا ya zo ya bujiro da kan zuwa karkece za su cinye shi a banza su cinye shi wanda ta hawa ya bujiro da kan zuwa ga san rai falaita ma'anahu annahu yakfur yau ba ma'anan wannan ana nufin ya kafirta bane ba ma'anahu annahu faraqa al-jama'a ma'anan shi lallai ya rabu da jama'an musulmai wa kharaja an ta'a kuma ya fita daga da'a fasara kal bahimati allati kharaja min ar-riba sai zaman to kaman dabba da ta fita daga ainihin wannan garki mm. ta fita daga dauri na wanda wanda aka tara su waje daya ta'arrada lis-siba kuma yanzu ta bujiro zuwa ga zakoki wannan ka bujiro zuwa ga kamawa da tubewa za a iya kama ka a matsayin ganima za a iya tube mata kaza a cire mata kaza da sauransu wala ya kula ana ma baya wato kada ya ce ni ban yi mu baya'a ba ni ba ni da imam fa anta wahidun min almuslimin kai kana ɗaya daga cikin musulmai ma baya ahlul hal wal asad a lokacin da masu ruwa da tsaki da dattawan arziki suka zaba suka yi mubaya yi kai kana bin su ne sun wakilce ka kai ma sai ka bada haɗin kai an ba ka ba in ba ka ba sai ka bijiro da kanka zuwa ga ainihin dabbobi dabbobin daji da kuma su kama ka a matsayin ganima sannan su wabce ka hmm. eh.

ainihin alkawari ya cika wa jama'a nasu min ajli mushahadati ma yahsu mutane suka taru saboda su ga abin da yake faruwa wa alqa saharatu ma ma'ahum min as-sahar min as-sihr sai masu sihiri suka jefa abin da ke tare da su na sihirin su wamtala alwadi min sai wannan kwari ya cika daga sihirin su wa ma ma'ahum min al-isyi wal hibal da abin da ke tare da su na ainihin abin da isi sanduna da igiya allati hashawha bil dhibik wanda sun cika shi da wani abu ana kiran shi zibik kamar suna kiran shi mercury hmm. wabi mawadin ta hadiku da kuma wasu wani sinadari wanda ke motsar da ita hmm, kan hayya kana hayya yana motsar da shi yadda ka san maciji yuriduna an yubahi'una ma ma'a Musa min al-mu'jiza suna so su kwaikwayi abin da ke tare da annabi Musa na mu'jiza وهي الحية التي تتحول من العصا na annabi Musa wato macijiya ce da take juyawa daga sanda allati ma'ahu wanda ke tare da shi fada'u bi azim sai su masu sihirin nan suka zo da wani irin sihiri mai girma kamar qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce hatta inna Musa alayhi salam khafa har ma annabi Musa فلما القوا hmm. ayunan اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم da suka je musandan su sai suka sihirce idanuwan mutane suka firgita mutane waja'u suka zo bi sihirin azim da sihiri mai girma to da suka yi haka hatta annabi Musa alaihi salam ya ji tsoro fa'audata fi nafsihi khifatan min sai annabi Musa ya boye tsoro ya saka tsoro a cikin ransa fa an yulabbisu ala an-nas eh annabi Musa ya ji tsoro kada su rikitar da mutane saboda wannan abu da suka jefa zai iya gamsar da wasu mutane su lalle waɗannan masu sihiri suna kan gaskiya kuma lalle addinin annabi Musa ba addinin gaskiya bane to sai annabi Musa ya dan firgita yana ganin kada wannan sihiri ya yi tasiri wajen canza aƙidar mutane tun ba haka ba ai annabi Musa ya amince da abin da ke tare da shi ya san lalle yana kan gaskiya wasiqun bi nasrillah kuma ya amince da nasarar Allah lakinnahu khafa an yulabbisu ala an sai ya ci tsoro kada su rikitar da mutane annahum ja'u kama qala Allah domin su sun zo kamar yadda Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim hmm. sun zo da wani irin sihiri mai girma wanda wanda kowa sai ya fikita da wannan to irin wannan tsoro da annabi Musa ya ji za mu ce tsoro ne na shirka wala ta khafuhu mukhafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance mu'minai kuma Allah ta'ala ya ce kan mu ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun so sunnatul fil ladina khalaw min qabl wa kana amru llahi maqdura allazina yuballighuna risalati llahi wa yakshawnahu wa la Shauna, ahadan illa Allah to sai ga sha Allah Musa an jefa sanda na masu sihiri ya firgita to yaya fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sanan bayan wannan ma lokacin da annabi Musa alaihi salam ya kashe wannan bakin da din ai ya gudu ya tafi can Madiyana ko kuma annabi Musa shi da kanshi ya faɗa cewa ya firgita ne ya ce wa farantu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukuman wa ja'ala li minal mursalin kaga ya ce ya guje su ne lokacin da ya ji tsoron su ya ji tsoron fir'auna da mutanen sa shi sai gudu to me zamu ce kan wannan tsoro bayan Allah ya ce kada manzali su ji tsoron kowa sai Allah ba ma manzali ba mu ma ha wa iya ya farhabun to me zamu ce kashi da kace tsoro kala biyu ne akwai khawfu tabi'a kuma akwai haukul ibada tsoro na ɗabi'a shi ne irin tsoron mutum ga maciji kawai ka je su ana a gyara zuwa ga ajiyar liman ya shiga gaba kawai sai ga maciji ya fasa kai daidai da yake limanci sai liman ya dan matsa zaka ce subhanallah liman na ji tsoro a ya kamata liman kawai ji tsoron Allah da kadai eh? so wannan ja baya da liman yayi da ya ga maciji ya fasa kai tsoro ne na ɗabi'a kowane mutum inda ya dan adam ne normal in zama mutum ya ga maciji ya fasa kai ya dumfare shi haka ba damuwa to wannan bai da hankali mutumin da yake cikin hayyacin shi ya kamata ya firgita shi za a kira shi khawfur dabi'a kaga ana kabarin wuta ga yan kidnappers nan da AK49 ba ma mutum ba sai harbi suke yi kai kuma kana dumfara wajen ce wani gashi gashi gashi kawai kace ba komai ka kowa zai san akwai matsala to ya kamata in dai mutum lafiyar shi lau yana ganin wannan ya kauce wani lokaci ma zai iya haɗa har da gudu zai yi cikin shi na batan gane wannan shi ne kaufin ɗabi'a yau wato amma kaufin ibada malamai suna kiran shi suna kiran shi kaufin sir kaufin sir shi ne ka ringa jin tsoron abin da babu shi misali yanzu ka ringa jin tsoron aljannu ba wai akwai aljannun amma ina yake to kawai sai ka kana jin tsoron aljanni in nayi kaza aljanni na gani na zai min kaza in na yi kaza aljani zai cutar da ni ko kana jin tsoron wani wali da ya mutu shekara talatin da suka wuce yana cikin kabari in har na aikata kaza waliyi wani zai sarauta ni in na aikata kaza waliyi wani zai azurta ni kuma irin kuma suna da yawa ira akwai ire-iren kuma biya wannan waliyi kun kai miliyan daya kuma kowanne yana ganin duk abin da yake aikata waliyi na kallon sa a nan wajen ya kamata waliyi da ni Allah Allah shine duk yawan kun kira sunan Allah ko kuka aikata wani aiki Allah ta'ala in kun yi laifi Allah yana ganin ku zai iya muku hukunci in kun yi alkhairi Allah yana ganin ku zai iya saka muku amma sai ka zo ka kiyarta dan adam da Allah ka nuna waliyi wanda yake cikin kabari wanda shi ma yanzu yana ta kan shi ne baka sani ba kila shi ma yana fuskantar azaba ne sai ka ɗauka shi ɗin nan duk inda kake yana ganin ka ko huwa ma a kuma aina ma sai ka ɗauka shi ma waliyi haka yake ko ina kake waliyi na bunka? yana ganin abin da kake yi mai kyau yana ganin mara kyau in mai kyau ne ya saka ma ka samu arziki in mara kyau ne ya talauta ka in ka yarda da wannan ka bauta ma wali ko kuma wali yana nesa da kai kai kana nan badarawa shi kuma yana can kawo ko marbanjo sai ka aikata laifi a ɗakin ka kana tunani yana ganin ka kuma har zai iya cutar da kai ko zai iya amfani da kai kaga wannan kuskure ne kuma shirka ne irin wannan shi ne kawo sirr ka dinga jin tsoron matattu ko ka dinga jin tsoron da suke nesa da kai ga abin da ba mai iyawa sai Allah wannan abin da kake yi na cewa cutarwa ko amfanarwa gaba ɗaya Allah ke Allah kaɗai ke iya yin shi dan adam baya iyawa an gane mm. amara Allah Musa alaihi salam bi ilqa'il asr sai Allah ya umurci annabi Musa alaihi salam shi ma ya jefa sanda a alqaha sai eh, falamma alqu mm. qala lahum eh ala lahu musa ala musa ala musa ala musa ma ji'tu bihi sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amara al-mufsidin lokacin da Allah ya ce ne kaka ji tsoro kawai jefa da suka jefa sai shi ma annabi Musa sai jefa nashi yace abin da kuka aikata ba sihiri ne kuma lalle Allah zai bata shi Allah baya gyara aikin masu barna na'am fasarat hayatan azima sai annabi Musa sai jefa sai ta zama fa'alƙaha musu fa'alƙaha mm. fa'iza iya hayyatu tasa mm. sai ta zama to macijiya mai girma wannan macijiya sai ta haɗe duk abin da ka jefa hatta kafu an tasila ilaihi har su masu sihirin suka ji tsoro kada ma macijin ya dumfare su ma ya haɗe su wana ta da musa an yi ha hannu sai suka gama musa da allah sai idan allah musa ya rike musu macijin kai sai ya dumfaro su masu sihirin annahum khafu an tasila ilayhi domin sun ji tsoro kada wannan sanda kada wannan macijiya ta sadu zuwa gare su wa inda zalika hasala an-nasr li Musa a lokacin sai nasara ya auku ga annabi Musa alayhi salam Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qa al-haq wa batala ma kanu ya'malun sai gaskiya ya auku sai abin da suka kasance suna aikatawa sai ya baci wa wulibu hunalik sai aka rinjaye masu sihiri a can da suka juyo suna ƙasƙantattu sai aka faɗar da masu sihiri suna sujada wato mana suka faɗi suna sujada su masu sihiri قالوا آمنا برب العالمين suka ce mun yi imani da ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Haruna ba wai rabbil alamin da shine Fir'auna ba yanzu sun fasara ne dan kada Fir'auna ya farin ciki shine hmm. suka ce mun yi imani da ubangijin talikai fir'auna yake suka ce na rabbi musa wa harun hmm. ubangijin musa da harun shi yasa sai ya rikici. Hmm. ya gane yanzu fa al'amari ya canza hmm. kawai nan tashi sai ce amantum lahu qabla an azana lakum shin za ku yi imani gare shi kafin ba ku izini sai kara shashantar da hankulan mabiya ai kafin ku yi imani da musa ya mata ku nemi izini na a nan wajen to ya nuna akwai magana fa Kabiru, lakabirukum allazi allama kuma sihir na riga na gano wayan da ma ashe a san musa da babban kowar da yake koya muku sihiri a koye ko haɗa baki ne don ku cutar da ni ko? na sauka ba ta alamu wallahi za ku sani laukar da an na aidiya ko mu arzura ko min khilafin wala wala usul liban na kun ajma'in an gani kuma wala usul liban kun fi juzo in nakali wala ta alamu na ayyuna a shaɗu azabin wa abuka ya dai ba su tsoro ya nuna musu ya je wani siyasa yadda yadda wannan abin da suka aikata ba zai tasiri da talakawa ba mutum ne ɗan siyasa sosai to su duk wannan barazanar da ya yi bai firgita su ba an gada wannan su suka ce bai Lannu sai raka alama da a min bayyana wanda zai fadara na ta ce wallahi ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu ba wallahi mu riga mun gano gaskiya wanda zai fadara na mun rantse da Allah wanda ya kirkiro halittar mu faqad ma anta qad ka hukunta duk abin da zaka hukunta inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kawai zaka hukunta iya rayuwar duniya ne iya kanka kashe mu to sai kuma to kun ga irin abin da imani ke iya sana'antawa sun ga sun gamsu da cewa maganar annabi Musa daga Allah ne sai suka miƙa ransu arha su yi shahada domin su mutu akan gaskiya eh da annahum arafu annama ma'a Musa laysa sihra domin sun gane cewa abin da ke tare da annabi Musa ba fa sihiri bane falamma amana sahara yayin da masu sihiri suka yi imani sajadu lillahi azza wa jalla sujada ga Allah azza wa jalla tadakun fir'aun bil qatl sai fir'aun ya musu barazana da kisa wasal da da gicewa fa qatala saharata alladhina amanu sai shi ya kashe masu sihirin da suka yi imani wa tabu ila Allah sai sai suka tuba zuwa ga Allah fa qatala saharata alladina amanu wa tabu ila Allah sai kashe masu sihiri da suka yi imani suka tuba zuwa ga Allah salaba ya gicciye su masafatu ila bani isra'ila sannan suka waiwaya zuwa ga bani isra'ila alladina amanu bi musa Wannan suka yi imani da musa wa qala fir'aun suka ce wa fir'auna tadaru musa wa qauma shin zai yi kamar Musa da mutanensa su yi barna a doron ƙasa su barka da abin bautanka ko kuma alihan akwai wata wa yazaraka wa ilahatak su barka da bautanka da suna bauta ma yanzu dai da bauta ma na kuma su barka da gumakanka wala qatilu abna'ahu idan ku damu da sanu za mu karkashe su maza wala tahyi nisa'ahum muraya da da su mata fa inna fawqahum qahirun lalle mu muna sama da su mu wa inna fawqa wa inna qahirun fawqahum hmm. mu masu rinjaye ne masu iko ne a saman su wala musa alqawmi sai musa ya ce wa mutanen su ta'inu billahi wasbir ku nemi taimako ga Allah ku yi hakuri kar ku damu da wannan abin da fir'auna zai yi fir'auna zai yi kama kariya ya kashe da kashewa ya kaza ya kaza to kada wannan ya firgita ku fir'auna yana da karfin mulkin da zai ta kashe mutane ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri duk wanda fir'auna ya kashe ya yi shahada shikenan innal arda lillah domin ƙasa na Allah ne yuritu haman ya sha'u min ibadi Allah yana gadar da ita ga wanda yaso daga bayan sa ba fir'auna yana ganin ƙasar Misra da shi bane alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru yana ci da wannan to innal arda lillah wannan ƙasa fa na Misra na Allah ne ba ma ita ga duk duniya gaba daya eh? Allah ta'ala yana gadar da ita ga wanda yaso daga cikin bayi ku bi a hankali nan gaba sai Allah ya gadar da ku wannan ƙasa din sai misira ya dawo hannunku eh, kuma kyakkyawan karshe ya taba daga masu tsoron Allah to daga baya bai faru shin Allah ya cika alƙawari ko bai cika ba ya ce wa auras auratna da zina kanu yustad'afun masharik al-ardi wa magariba barak na fiha mun gadar ga mutanen da suka zama da ana raunana su an bai da su bayi mun gadar da su gabashin ƙasa da kuma wa Magari da kuma yammacin kasa wanda muka sanya albarka a ciki wa markali kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru sai kalma ubangijin ka mafi kyawu alƙawarin da yayi sai ya tabbata ga bani isra'ila amma da zaman sababi bima sabaru inda mutum yayi hakuri to zai iya dafa dutse ya sha inji ba haushi ko dutse bai sha rumunta ashe dutse na da ruwa? ya fasa irin irin dutsen ranji. ya fasa shi ya dafa kuma ya sha romo wani mawaki na cewa asobaru kasmiha murrun mazaƙatuha lakin a ha a halamin asali. ya ce sobar din nan kamar sunanta ne na ta zaƙi ga ɗaci gare ta sai dai ƙarshenta ya fi zuma zaƙi inda mutum zai yi haƙuri to sakamakon ƙarshen haƙuri ya fi zuma shahidu min hada wato mahalli shahid anan wajen annahum talabu minhu al-lujua ila al-qur'an lalle su sun nema gare shi labewa zuwa sarki sun nema ga fir'auna ya amfani karfin mulki ya karkashe su gaba daya washtaka ila fir'aun sai suka kai karan zuwa ga fir'auna hada al-haq domin ya rinjayi wannan gaskiya hada al-iman ya rinjayi wannan imanin hada fi'lu ashbahihim fi kulli zamanin wa makan to wannan shine aikin makamantansu shi me yasa malai ya kawo wannan mutanen da ke kokarin su yi fada da da'awar Muhammad bin Abdul Wahab ai kuma sun yi amfani da wannan cewa ba a dage a murkushe wannan da'awa amma karshe wane ne kasa su ne kasa an gane an yi propaganda an yi propaganda aka zo aka yi amfani da karfin soja don a ga cewa an ga bayan da'awan Muhammad bin Abdul Wahab amma ga da'awar nan yanzu ne ma ke fahimtar ta an dade ana toshe rana sai ga shi yanzu zafin yayi yawa zaka shirya aka daga hannu ga gaskiya na ta bayyana yanzu ana ta fahimtar da'awan muhammad bin abdullahab sosai eh allah shi taimake mu Allah ya sauka da Allah da'awa sai da dama ita baya ta farko ya ce malam da wani yare za a yi hisabi gobe kiyama to kaji wata tambaya mai abin nan wani bawan Allah yana cewa ga wani yare za a yi hisabi gobe kiyama Allahu a'lam duk da cewa ko wani hadisi amma hadisin mawdu'i ne a wajen malaman hadisi ayyubul araba li salasin ku so larabawa dan abubuwa guda uku li anni arabi wal عربي arabi wa kalamu في janna عربي janna arabi ce domin ni balarabe ne kuma ني balarabe ne maganar yan aljanna a cikin aljanna larabci ne ني ibn hazm yace wai wai واي haka da wani dalili hadisin da yazo kan wannan matsala mawdu'i ne bai inganta ba saka kawai gobe kiyama zai Allah shi ya san yaran da zai yi mutane hisabi da shi na ba gani zai iya yi wa yaran ne zai yi wa da larabcin ne shi dai Allah Allah ta'ala yana aikata abin da ya zo eh yanzu al'amari ne na gaibi ba ma kutsawa cikin gaibi na Allah subhanahu wata'ala Allahu a'lam eh wanda ya ce wani lokaci ne ake yin addu'ar yammaci da safiya in na fahimce shi kamar yana nufin azkar na baba eh. da mata kowanne ana yin azkar na saba bayan an idar da sallar asuba shi kuma na masa bayan an idar da sallar la'asar shi ne ake har zuwa illa masha Allah sun mutum bai samu ba yana iya yi lokacin da ya samu dama can cikin dare eh na'am kala insha Allah ilaha illa anta